wanda musulmi ne masa sharhi saboda uzuri ko larura ba za mu samu damar ci gaba da darasin da muke mana hadisi za mu koma wata ɗaukuwar al'adar da muke da ita a nan shi ne akan bude wani abu da muke kira democracy class wato mukan ba mu kowa dama ya yi tambaya akan wani abu da ya musu masu duhu na tsawon minti arba'in da biyar zuwa hamsin muna yin wannan lokaci-lokaci saboda galibi darussan namu ba sa taɓa wasu abubuwa da wasu suke da tambayoyi a kansu shi yasa in mun wani zango sai mu bayar domin mutane suna da wata damuwa ko suna da wasu tambayoyi da za su yi waɗanda kila in karatu littafin ake yi da sai wanda ya rubuta ne kadai muke iya amsa tambayarsa ko da ta daga hannu in littafin muke karatu za mu ce ka rubuta ne yanzu kuma za mu ba ka dama ne kawai ka daga hannu ka yi tambayoyi abinda muka fahimta mu ba ka amsa wanda ba fahimta ba ta fara yin gaba wannan shi ne akwai babban malamin wanda ya iyalinsa allah ya mata rasuwa kafin na aka yi masa sanin janara muna mika ta'adiyarmu daga nan duk da dai mun yi amma muna ke mikawa cewa allah ubangiji ya gafarta mata shi ne malam adamu girbo ta shi uwar gidan kenan yana biya mai yana cewa shekara sama da hamsin Ka ga wannan abu ne wanda zai jiki ga mutum ina jin yanka ma akwai fitoci a ciki ina jin kamar wanda yake shugabancin da kurci a nan ma dan dan ne so muna mika a ajiyar mu Allah ubangiji ya gafarta mata wato ta amfana kuma ta amfana sannan shi ma malam ya amfana ya amfana kuma yana kan amfanarwa Allah ya ba shi haƙuri kuma ya Allah ya ba su dangana ita kuma Allah ya gafarta mana mai tambaya na farko na wa shirar sallah raka abu na Hmm. Hey. Eh.

zan sake zai da kai zuwa ga limamin da ya haka A zai don ka tambaye shi da kai da makon da kuka zai bi sallar da yana nan tambaye shi ya muku bayani da kuka abubuwan da domin kun za su yi abin da kuka yi kuma kun wuce da yanzu kai za ka koma wajen sa ne ka tambaye shi sai ya maka bayani yadda waɗannan mamu za a tun da ya yi bayanin da abin da ya faru da shi to ya kamata ya gaya wa mamu kuma abin da zai faru da su ka yi haƙuri na gode na cewa ya kuma na kai ma sallar ne na bude na to tambayi mana kawai ne bai zo sunta mu yayin da zo sunta ne ya samu ne ba yana kuwa liman zai bar duk wanda ya wuce sunta shi ko ya gama kuwa shi ne da to ba dan ba dan ba kai ma da sai ya ce limamin da aka same shi da haka shi ya kamata ya amsa tambayar amma mu mun amsa maka tambayar tun ba domin mu a nan akwai wanda ya zo musulunta muna hudu ba muka tsayar da hudu ba sai da muka ba shi musulunci sannan muka yi wata sannan aka ci gaba da hudu yawa shi wanda zai musulunta girman abin da ya zo da shi ya wuce a masa jinkiri ana gaggawa ne domin ba a sani ba zai iya mutuwa a lokacin kai ma neman za ka iya mutuwa don haka na masa shahada kawai shi da ya fi kamata sannan sai a ci gaba kuma dama wanda aka haramta mai yin magana in ana hudu ba mun da yake zaune ke jin hudu ba shi aka ce kare magana amma liman yana iya yin magana akan abin da yake fi maslaha na addini da al'umma don wani ya shigo zala yana hudu ba ya zauna manzala ya ta masa kayan kalla? to kaga idan wani ne a cikin mamuye wannan ya yi ba daidai ba amma liman yana da damar da zai yi wannan ko kuma ya ga wani zai fada wani rami ko wani abu ya ce ku tare wani ga wani nan zai shiga alaka ko wani abu ya kama da ko wani ya zo musulunta da an ba shi kalmar shahada na na menene na na baki ka ci baki ko wani ya ci baki ok kai ka ci baki Allah ya tsare da baki Allah ya raba mu da baki da ka ci baki sai aka yi ok ka ci baki ka yi kudin mota daga wani gari zuwa nan saboda ba ka da kudi na ok yanzu wanda yake bin ga bakin yana nan mu kai ma kana nan yanzu in ka tashi biyan sa tun da bashin ya yi shekara da shekaru za ka tsara masa ne ko wala ka tsara masa ba kudin da ka ci bashi su ne ake amfani da su a ƙasa har yanzu ko an canza su to yadda ka ci haka za ka wuyar masa da an canza kudin ne ake cewa in ka tashi biya sai a yi kudin da aka lalatar an canza sababbin kudi sai a yi kimar su to amma tun da kudin suna nan da su ake amfani to su din da tun dubu ɗaya ne kaji to dubu ɗaya ne yawa ba magana interest ake yi ba ka gane in an ƙara wani abu kuma ya zama riba na aha na Thank you. sadaki shi ƙura'ani da ya zo kawai cewa yi wa atun nisa a ta inna nihila da budurwa da bazawara da ma koma cikin sunan sunanta nisa ba su da bambanci kimar sadaki kawai ake magana a ba su sadaki a hannunta na haka babu maganar bazawara ko maganar budurwa sadaki sadaki ne ya danganta kawai da inda ka nemo wata kuma suka ce ga sadakin da za ka biya wato ku kuna kokarin ku bambanta tsakanin sadakin budurwa da saboda ita wannan sabuwa ce wacce kuma tsohuwa ai ba mota ba ce na mazbinatu wa ila yanzu Allah cewa ya ɗaukar guda ɗaya ce da budurwa da bazawara duk ɗaya suke ba da bambanci ku dana yin wani kimar sadaki kuma in ka zo karatunmu wanda muka yi da ramadan ai mun yi bayani da aka tambaye mu ba da kimar sadaki na ce ba zan iya wannan amsar saboda sadaki idan ka ɗauke shi kai za ka iyakance shi to ga abun da ake ciki sannan kuma eh, malikiya ne suka yi iyazin rubu dina. sauran malamai ma wani zuwa kufi a harkar na yi bayani mai tsawo a kan wannan har ma da karshe na ce ba zan iya cewa ga sadaki za a biya ba kaza saboda wasu dalilai da hadisan manzo Allah da kuma abin da malamai suke kallo da suna kallon sadaki bai da abin nan bai da karanci komin karanci bai da iyaka komin sama ya danganta da yar suwa kaje kalima ka gani yawwa akwai masu daukan ka'idar rubu dinar na faɗi dalilin da ya sa su kuma suka kayyade rubu dinar a ramadan lokacin da muka zo ta a nan su suna kallon tunda an ce za a yanke hannun mutum ya karci rubu dinar za a yi ta koma ce mallakar ta gaba ɗaya za a yi auren ta za a yi gaba ɗaya to idan dai za a mallake ta gaba ɗaya to su suna ganin bai kamata a ba da ƙasa da abin da ya kai rubu dinarin ba a sadaki saboda ita mallakar ta ne gaba da wanda wancan kuma da ya saki rubu dinarin hannunsa sai za a yanke ba ma duka ɗan adam din za a ɗauka a bashi ba to sai suke ganin haka wannan tawili ne na malamai ma za mu shiga duhun da wata kila wani ba zai gane ma mai muke muke na wani zai shiga za mu shiga abin da ba shi ke nan ba kawai ya danganta da abin da kuka yarjejeniya da gidan su yarinya yawa amma wai wajen cewa daraja a bambanta wannan za a bata kaza wannan saboda ita ba zaura ce babu wannan sadaki sadaki ne na ma kowace na ka yi tambaya malam wani dole ka bar wani yanzu na ka bari mun zagaya muka zagaya sai ka shigo kuma na an haife ka a wani kawai nan gabar eh kai kuma baka zo a yi ku na na dauka baka zo a yi ka a gurin ne magana ta eh ya ake haka to na'am na'am mai kake so yanzu labari kake ba ko tambaya to me su a ah, to wannan ai ba tambaya ba ai ba tambaya ba wannan ai wannan sai da in mun tashi da sai ku same ni ka yi magana ko kuma kana son wani gila a sarkin garin ko wani lokaci matsalar da ake samu shi ne da'awar ce ba a koye ta ba kuma ana son sai a yi shi kuma ibn al-qayyim dama abin da ya fada da ya zo bayyana dabi'un mai da'awa ya idan baka iya da'awa ba to kai ne zaka ka ƙarfafa abin da kake son kar ayi yi kuma kai za ka girmama shi ka kafa shi kuma a gari ka kafa shi kuma cikin al'umma saboda rashin iya da'awa yawa Allah yana magana da mutane ba duk kowane lokaci ne yake magana da su akan wasu abubuwa wani lokacin ma Allah yakan ƙi magana sai wani abu ya faru sahabbai in sun yi tambaya sannan sai a yi magana ba haka kawai Allah yake ta ɗaukowa wasu abubuwa ba shi sa saukar da alƙur'anin ma ya ɗauki tsawon shekara ashirin har da uku duk don a bawa mutane tarbiyya kuma don su gamsu su karba kama wani ya zo kawai ya karanto abubuwan su yanzu ya zo tsakiyar masallaci mutane ba su da ilimi daga zuwa kawai ya ce duk masu yin wannan abun ko kafirai ne ko a'a kaza ne ya faɗi wasu munanan maganganu a kai a wanda zai saurare shi zauna da mutane ka fahimci su. zauna da mutane ka fahimci su. ka rinka zuwa musu ta inda take kuma ta hanyar lallama da komai wannan shi ne zai sa su gane amma idan ka zo ta wata hanyar abadan komin abin da kake son ka isar ba mai karbansa kuma gaskiya ka zo da ita kuma ba za a karba ba saboda baka biyo hanyar ba in ban da haka baya fir'auna zai zo ya ce shi allah ne ya kwance fawar ubangiji da allantakansa da komai kuma fir'auna ya san shi ba allah bane amma saboda tsargeranci da nuna abin da yake shi allah ne har ma ya alfahari da teku da take gudana a bakin misira ya ce tekun ma da ikonsa take tafiya da fa ikonsa shi kuma mutum ne haifuwarsa aka yi kowa ya san tarihinsa a ƙasar ka gani amma da allah ya tashi a annabi musa ya ce faƙula na kuma kawalan layyinin in ta ce masa magana ta girmamawa da wanda ya ce allah shi za a girmama na kaga akwai hikima a ciki ubangiji yake kai masa magana mai sauki la'allahu ya tazarka watakila zai tuna ko au yaksha ko ma zai ji tsoron Allah saboda hanyoyin da za ta bi wajen magana ne to in auna ya cancanci sai an masa lallama ba za ka zo kawai ka samu mutum yana sallah sai zan da Allah jahilin banza ba ka iya sallah ba haka ake yin sallah a garin ka gaya maka munanan maganganu kuma ka ce kana son ya karba <laughs> malam ba zai yi ba shi za a ka samu mutane suna bauta mu Allah kuma duk kai watsi da su ko ka kafirta su kai watsar da su kuma ka ce dole sai sun karbi maganar ka wannan babu abin nan ake ai ana ba da labarin wai hassan da hussein ko jikokin manzala wani dattijo suka samu ya yana da shekaru da yawa yana alwala bai iya yin alwalan ba sai suka kasa fuskantarsa da magana saboda girmansa da shekarunsa yana zaune sai ɗayan ya je ɗebo ruwa ya zai alwala irin ta shi wannan dattijo sai ɗayan ya ce masa ba haka ake yi ba su biyu a tsakanin su kuma dattijon yana zaune yana kallo yadda suka gama duk abin da suka yi sai yake ce musu ya dai fahimci shi suke zo su yi ma gyara kuma suke kusa su yi ko shi ka rafu sai gyara aikinsa ba zagi ba duka ba komai kai ba ka iya lallama ba ai ba haka ake yin abubuwa ba shi za wani daga cikin magabata da wani ya zo ya same shi ya kakunta shi ya gaya ya masa zafi ya duk abin da zai ya ce masa ayya duk sharri da kake kallo na da shi yake ban fir'auna ba amma Allah da ya tashi aika annabin Allah Musa yake in ki zai raba shi fir'auna to haka lamura suke yanzu kuma wasu abubuwa ne na ga misali yanzu kagare sun kori annabi a garin makka ko duk kowa ya san wannan an yi ta abin nan duka amma da alkur'ani ya zo sai ya gaya wa annabi ya ce ka gaya musu kun inna au iyyakum la ala hudan ko mu dai ko ku akwai wani wanda yake kan shari'a yanzu akwai akwai wanda yake da shakku cewa annabi har za a kai ana cewa ko mu ko ku kun akwai wanda yake kan shari'a amma hikima ce ta cewa su ji dai dan wani sanyi su saurara galibi malam masu isar da safanni al'amura suke yanzu yanzu ko nan masallaci idan ka zo da irin wannan zafin da rana ka kama hudu ba kawai don kai kana cikin inuwa mutane suna ta kwankwadar zafi rigar mutum ta jike in kai sati uku kana yin wannan wani zai ce ba zai zo masallacin ba saboda in ya fara huduba baya yi baya abin ko kuma ga kawai tunda Allah ya maka hadda yanzu kawai a sallar juma'a ka dago mutane yi zawa qa'atul waqi'a ai zawa qa'atul kam ta afku ai yanzu ka kori mutane ne kawai so duka waɗannan abubuwa malam sai an koye su ka ga ya musu su koyi awa. su suka fata suka kaza aka kasa sauraron su ka gane saboda in baka iya da'awar ba to ba zai zama to cewa kawai za ka yi ta za ka yi ta koran mutane ne kuma wallahi wannan al'umma da kake kallon ta musulmai suna son gaskiya suna son a gaya musu gaskiya kuma suna ba wata rai da ba ta son a girmama ta a mutunta ta amma in ka wulaƙanta mutane ka zazzage su kai mutuncin su ka nuna cewa su ba kai bane ba za su saurare ka ka gane malam zancen ka abu ne dogo wanda ya kamata a yi magana a waje a nan ba a ba samu wani lokaci da za a nuna sannan kuma su karar kansu masu yin wadannan maganganu ya kamata su san cewa ba da wannan da'awar ce ake iya shirya da mutane bai yiwa ka zagi mutane ka bata musu abin da suke shekara da shekaru iya imanin su kenan kai ka zo kawar da komai kuma ka ce kana son su yarda da abin da ka zo da shi dole a hankali a hankali ake yanzu ko mu ana a cikin littafin nan da muke shekara da shekaru akwai bakin abubuwa da sai an zo kansu a karatu mutane suke iya fahimta su amma ban buɗe wasu kawai haka aka aka zuba wa mutane dan abin nan ba za ka zo ka nuna wa kowa jahili ne bai iya ibada ba sai kai ne ka iya wanda kai ma kirjado kake watakila kai sa Allah ya karba ko bai karba ba kuma a cikin masu bin ka sallah kada ka yi tsammanin kafin kowa ko wanda suka fi ka imani da ikhlasi da tawazu'i shi yasa dole ne kasancewa ba wai kai ne gwani ba a akwai gwanaye waɗanda sun fi kamar karatu ta gila wata dama ce kawai ka samu wannan shi ne gaskiyar magana na ba wani mai tambaya a tashi na malam za mu zaɓe kanka yanzu insha Allah wa alaikun salam a'a ba wanda ya saka a'a da ya tafi ma ba wanda ya saka ta shi ba yana da baki yana da komai mutum da ya zo da tunanin sa kai baka zo masa da tunani ba shi ya zo da tunanin sa kuma ya fada ai ya samu kawai in na tashi ya tsare ni ai na ba da dama yawa na ce magana ce wanda za mu yi kalmi da shi ko yawa yawa dubu. alaikum salam tafiya ce ta kama ka ko kai ta kama tafiya na sai ta tafi ina zuwa kawai na gaishe su na gaishe su da sha wazirin giya wazirin giya hausawa suna sha wato kai kayi amanna da hausawa kenan tunda suna sha sai ma bari ka afka abubuwa ka sai na kama ban sha zai gina kamar wani giya eh. sai ya ne rage a ba ba rage ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba da ka kora mai ba da kai eh. wata kila sun yi gaskiya mai yiwa mai yiwa mai yiwa kila sun saka maka a cikin koren giyan ne watakila ya ɗau warin giyan shi yasa mai yiwa kake amma da hankalinka ya tabu ko ka samu maye to sai mutum giya ce amma su ɗin musulmai ne to eh, amma amma daga sunan abu eto eh ai ishirwa ce ishirwa ce ta dame ka san abu biyu ne ya haɗu na farko ba za ka masa hukuncin wanda yake da zaɓi ba domin in ka masa hukuncin wanda yake da zaɓi to yana da abin da zai kawar da wancan shi kuma ubangiji sai in babu abin da zai kawar da wancan to sai ya halatta maka wannan bisa larura misali a yanzu kaga an ce a ci mufi idan yunwa ta kai dan adam zai mutu iya ci amma me yasa aka halarta an halatta saboda ya tsira da ransa ɗaya kenan na biyu kuma babu halattacce wanda yake na halar. babu shi da zai zamanto shi ne madadin wancan ai gaga da Allah ya haramta giyar sai ya haramta wa mutane shan sulki ko tsini ko ya canza musu ne wancan an haramta shi to yanzu idan ya zamanto babu wadda za a kuma ga kishirwa tana neman ta kai dan adam ga halaka to zai sha ai kaga fuka hawa malikiya cewa suka yi idan idan kashin kifi ya matsale a wuya kuma aka rasa yadda za a yi a fitar da shi kuma rai yana neman fita saboda shi to sai sai suka halarta cewa a bashi shi mukuruwar giya ya sha saboda wai iyasinsu tantanin makogoron giya tantanin abin nan makogoro naman baya kaunar giya ta taba shi idan giyar ta doso zai bude to sai ɗakin ya wuce wannan shine iyasin su kawai saboda jikin ɗan adam baya bukatar wani to a nan ne sai suka ba da halacci don ceton rai a wajen ceton rai ya halatta ka ci mushe misali in an rasa halar to yanzu in shi ba ne ta dame ka kuma ka rasa ruwa sannan sun baka shaida suka ce ba giya ba ne sun dai illa kawai sun ce wazirin giya ne ka gani to ai waziri ba sarki ba ne sarki daban waziri daban to da haka babu yadda za a ka zo ka ce ba waziri sarki ne a sai dai wazirin sarki ne dan haka abin da ka sha kana ba giya ba ne shi yasa na tambaye ka cewa mai kaji da ka sha kace babu abin da kaji wanda in dai giya ce to dole akwai abin da za ka ji to sannan kuma hukuncin ka yanzu larura ce ma ta sa ka je ka tambaye su domin in ba ka da wannan larura ba za ma ka tambaye su sau da wannan ka ka kwantar da hankalinka akan abin da ya faru ana sa bisa larura ne eh, sai na umar yake jagorantar mutane ana tafiya sai suka haura ma wani irin tankwali din an san tankwali ko wani abin da yake tara ruwa a daji haka sai suka tsaya suka yi alwala suka komai za su tada sallah sai wani daga cikin jama'ar sai na umar mai gonar ya zo cewa sai yake ce masa malam wannan ruwan kam da muke alwala dabbobi suna shiga ko ba sa shiga sai sai na umar ya ce karka ba shi amsa ka bar mu mun samu ruwa na Allah kuma ni alwala dan baka ba ma son fitina yawa kar ka ba amsa sai mun tafi mu za mu yi kawai mu tafi ruwa muka samu yanzu yana son ya jawo musu aikin da ba shi kenan ba so idan larura ta shiga wannan ana fatan Allah ya ya Ka kaga da imanin ka ya nuna maka cewa tun da ka ji giya ba za ka sha ba daga karshe sai wahala kuma ta nuna maka ba zai ta don haka kana tunanin abin da zai faru da kai ba kyau kawai sai ka kora yawa da ka kora kuma zai ba ka ji komai ba so kar ka samu damuwa wannan insha Allah ba na'am الضرورات تبيح المحظورات ضرورة تنا على تبدأ بند أنت حرم تصور ضرورة تعيش الوجه na mintocin mutum shiga? suna ah, ganin babu babu wata tambaya so fatan da muke ma al'ummar tun da babu tambaya za mu tashi ne kawai ah, muna fata dai allah ko muna roƙon allah muna ne a mutu zuwa da allah ba za mu iya ba allah sai ne za ta iya kowa amma al'umma tana cikin wani irin hali na wahala Allah kai kuma kana da abin da za ka sauke wa mutane wannan wahala ka ji tausayin ya Allah ba dan halin mu ƙasa ga yadda ta zama shugabanci tausayi ya musu sauki hannu suna damun mutane tsadar rayuwa ta yi yau amma Allah kana da abin da za ka ko wasu mutum sun rasa abinci a cikin mu wasu mu ba su da lafiya ne ba su da magani kuma ba su da kuma wasu mu gidaje ne ma ba su da shi na zama an kore su a cikin gidaje kuma zuwa ta mu wahalhalu sun cimma mutane da yawa Allah in laifi muka yi maka muna tuba ka yafe mana Allah in laifi muka ka yafe mana Allah ka yafe mana ya Allah kuma waɗannan da suke shugabanci muna roƙon Allah ka taɓa zukatansu ya Allah wajen su ji tausayin al'umma Allah idan akwai wata mugunta ne da suke da ita a in za su shirya ka shirya su su gane su bai in ko ba za ka yi ba ba za su shirya ba Allah muna roƙonka ka tafiyar da su ka kawo mana waɗanda suka fi alheri ka tafiyar da su Allah ka kawo ma waɗanda suka fi su tausayi suka fi su alheri wanda ƙasar za ta samu nutsuwa domin abubuwa sun kai inda suka kai amma babu wani abu da ya fi ƙarfin ka ya Allah babu wata zuciya da ke karfin ka ya Allah dukkan zukatar suna hannunka kuma kai ne ke jujjuya su da ka gada ba muna roƙon ka ya Allah ka juyar da waɗannan zukatar zuwa ga tausayi zuwa ga adalci zuwa ga rahama zuwa ga rangwani masu kaskashe mutane da kama mutane in za ku shirya ka shirya kuma za ku shirya ba Allah ka ba su nasara duk ta inda suka fito ubangiji duk ta inda suka fito kana da yadda za ka yi kamar kofar rago ya an muna roƙon ka ya Allah kai mana maganin waɗannan bakin bisa muna roƙon ka kuma ya Allah ka ba mu damina mai albarka ka kiyaye gidajenmu kai mana albarka cikin dukiyoyinmu matanmu da 'ya'yanmu iliminmu da dukiyoyinmu da gidajenmu da kasuwanninmu da gonakanmu da ofisoshinmu duka muna roƙo ya Allah ta sanya musu albarka zai mu daga asara muna fata ubangiji ya amsa waɗannan addu'o'i kuma sai gobe idan Allah ya kai insha Allah zan je wani kawai amma ina tsammanin karfe biyu zuwa uku in Allah ya da wannan haka akwai darasi insha Allah muna tsammanin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 ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا تقلنا إيه يا إيه